in kun hana ni nazir ku rasa wanda za ku liƙa mun duk cikin zuriya mu sai hafizin hajiya baba kana sane da tsakanina da fa'iz tun talitalin ƙurciya ha girma baba fa'iz fa ya tsane ni nima haka maƙiyinka fa baya taɓa rikidewa ya zama masoyinka har abada baba don me ba ku haɗa shi da ummi da ke son shi yake son ta ba yaya kuke son na yi da nauyin su kunya da alkawarin da na yi wa dr naziru to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na shiga rura kuka mai tsima zuciyar duk mai imani balle mahaifi amma baba bai ce komai ba karewa ma fita ya daga ɗakin baki ɗaya su an ta hawa duk suka sake shigowa ashe suna ƙofar ɗakin ba su fita ba ya aliyu ya dubi an ta hawa cikin bacin rai ya ce gaskiya gaskiya ba a kyauta ba an ta hawa ta harare shi ta ce saboda me baka gaya wanda ya fita ba ko kuma kana so ka ƙara ta biyu ne ya yi tsaki ya girgiza kai ya ce ki bar magana wasa an ta hawa ko kaɗan babu wannan tsohuwar ajiya a zuciyata illa gaskiya duk inda take kuwa dole in faɗe ta ba a kyauta wa fa'iza ba ko babu komai yanzu fa'iza ai mata fa'iz ce kin ga kuwa ai babu sauran zance ko yanta wata yi murmushi ta ce to ban ga alama ba a kyauta din ba a fuskarta yaya aliyu ya ce fa'iza ba ni da ilimin psychology amma ina da tabbacin yadda kika ki auren nan haka fa'iz yake kin shi ko mafi haka na ɗauka kafin ya dawo tun sanda iyayenmu suka fito da zancen amma Faiz kuma ya zo da wani sauyi mai ban mamaki da na kasa fassarawa don kuwa ya canza alƙiblarsa kwata-kwata hajja ta yanzu ba ta son zancen auren ganin halin da kike ciki haka baban kaduna da baba barau baban abu da baba na'ibi da sauran haɗin su ne kawai kuma su kaɗai ke son abin a yanzu yanzu baban kaduna ya gama faɗa da baban abu akan a raba auren tunda yanzu ya fahimci abin da babu wanda ya fahimtar da shi a baya don haka ki kwantar da hankalinki ki saki ranki ki koma cikin natsuwa da walwalaki babu inda auren nan zai je tunda kaso mafi rinjaye kuma mafi karfi yanzu ba sa so ki bi su da duk abin da suka umarci ki da daɗin rai ki kwantar da kai ki roƙi fa'iz in har baya son ki ya baki takardar saki na rantse miki in har yanzu baya son ki zai baki ko don maslahar kansa ni kuma idan har ya baki na yi alkawarin duk yadda zan yi zan yi in ga kin auri zaɓin ranki wa ma kika ce yake da suna maimakon kalaman yaya aliyu su faranta min ji ne sun bakanta min kamar akwai rashin hankali a cikinsu musamman da na ga an ta hawa ta bamu baya tana danna waya kuma ba shakka dariya take na dubi yaya aliyu a hankali da rinannun idanuna jage-jage da hawaye akwai wani irin yanayi a tattare cikin ƙwayar idonsa wanda ban saba gani ba in yana magana a duk sanda yaya aliyu ke magana kwayar idanunsa kan nuna alama wadda ke tabbatar da abin da yake faɗi amma a yau ina shaka Alina Ibi. ya kuwa kima haɗa ido in hango waccan alama ɗin da ke cikin ƙwari idanunsa ya juya wani ɓangaren na daban baya kallon idanuna kuma fuskar shi ta yi jawur ka da farin mutum idona a kan shi ba na ko kiftawa na ce yaya aliyu karantse rantse man da allah ba da yawun fa'iz aka ɗaura mana a wuri ba yaya aliyu sai ɗan rikici kafin ya ce to fa'iza me ya kawo rantsuwa Hmm? ba ki yadda da ni ba kenan za ki dora min kafara a kan abin da ba ni da tabbacinsa eh na ce duk ba haka ba ne yaya aliyu aliyu ya dubi su ummi da su an ta hawa kowace sai ta sun koyar da kai aka rasa me min rantsuwar da nake so yi min din duk da na san ba su da masaniya akan komai musamman ummi sai ku an ta hawa ta ce fa'i za ki saurare ni dukkin bikin tada hankalinki akan abun da bai kai ya kawo ba fa'izu dan uwanki ne ko babu aure tsakaninku ba zai cutar da ke ba ko baya son naki aure ibada ne ba don biyan bukatar rai ake yin sa ba ko soyayya kadai ki dubi girman zumunci da nonon da iyayenku suka tsotsa tare ki kwantar da hankalinki ki manta da kurciya daban take da girma dukkaninku jiya ba yau ba babu wanda bai mallaki hankalinsa ba abin da kuke yi a da duk uruciya ce wani irin kallo na yi wa an ta hawa wanda ita kanta ya tsorata ta ya kuma ba ta mamaki a yadda dai matsayinta yake a gare ni da yadda muke girmama su na ce uhm, an ɗaura ba ni ma shaida ce akan hakan sai dai wallahi yadda aka ɗaura haka za a sunci wallahi wallahi in har ina numfashi babu inda auren nan zai je daga kaina ba za ku sake auren dangi ba da in yi zaman aure da fa'iz na gwammace in ƙara rayuwa ta hakan nan single da in zauna da fa'iz gara min na a ƙabarina gara na ga mutuwata gara min zama da baƙin kumurci gara na rasa rayuwa ta ɗungurungum wani irin juyi da ɓarin kaina ya shiga yi ya tabbatar min migraine da likita yake magana ya tabbata na dafe kaina na shiga kuka sosai na ci gaba da faɗi cikin kuka yaya ma hakan zai taɓa faruwa wallahi ba zai yiwu ba ni kadai kamar mahaukaciya nake ta wannan sumbatun sun yi min shiru wannan ya ƙara tunzura zuciyata tunanin halin da bawan allah dr nazir zai kasance a ciki idan ya tsinkayi wannan labarin ya ƙara sanya ni tsandara kuka da ƙara duka a tare to kwanaki biyu kacal dun na rame na zabgi na fita hayyaci na sai ka rantsi na yi shekara ne a kwanci likita ya ba mu sallama tare da kashedi iri-iri ga su babana baban kaduna ya ce abu. ai aure ba makawa za a kwance shi me zafi wata sabuwa in ji 'yan caca hajiya ta dawo ta girgije ta sanya ranar baki kwanaki bakwai masu zuwa kasancewar ana jiran bashir da zai dawo kwanaki uku da zuwan fa'is ashe daman rudewar ganin halin da na shiga sanya ta canza alƙibla a baya <clears throat> zan ga wanda za su yi wa bakin kuwa babban rangwame ga zuciyata ban sa fuska a zalumin ko so ɗaya idanuna ba balle ya shi wannan ya tabbatar min lalle ne shi ma yana tsoron haɗuwarmu to umikan ta rungumi ƙaddara ta bi umarnin iyayenta a ce wata iyayenmu ba za su taɓa zaɓa mana abin da zai zama cuta gare mu ba ba za su taɓa kai mu mahalaka ba karfe tara na dare na kaɗaice kaina cikin suto kuka nake kamar raina zai fita irin shirye-shiryen da na ga dangin mu baki ɗaya na yi shi ya tabbatar min biki babu fashi za su yi shi ba ruwan kowa da ni ba mai shiga sabgata don da alama ba su ma ɗauke ni a cikakkiyar mai hankali ba da na yi na gaji babu mai rarrashi babu kuma abin da kukan zai tsina namun sai na ɗora dukkan hannuwa na biyu aka na shiga kwararar ihu tun ƙarfina ina bubbuga hannuwa na jikin buhunan masara da shinkafa da ke lode a sto ɗin jama'ar gidan duk suka baro abin da suke yi suka taru a kaina ban ga alama akwai mai shirin lallashi na ba ko tambayar ba a san ihun da nake yi Kallona suka tsaya yi tamkar masu kallon talabijin ummi ta yi tsaki ta ce Allah wadaran rashin tawakali da rashin hankali da sakarci wallahi shin cikin mu dan wa kike wannan kukan fa'iza aure dai baya wurin mu kuma ba mu muka daura ba balle mu warware shi don haka ki kyale mana kunnuwan musu huta sai hajiya ta fito daga kicin ta ce don son annabi wanda duk ke son gamawa da duniya lafiya ya tafi a wurin nan ya kyale fa'iza da sake sheko ihu tun karfi na na ce hajiya kun cuce ni ku doke ni ku hana ni kuka eh ku kula min igiya aure da mutumin da nake jini a duniya fiye da mutuwata bayan kin raba ni da wanda nake so da farko da na karshe sannan ki ce ba zan yi kuka ba shin in ban yi kuka ba ya rage min raɗaɗin da zuciyata ke yi kashe kaina kike so in yi don bakin ciki ko me sai ko baban giwa ya ratsu mutane bayan ya karyo reshen dalbejiya ya ce uwar waye ta cuce ki eh ba dai uwan ba ko ja'irar yarinya har nake daga haƙarƙari nake son a yi miki son ranki don a zauna lafiya ashe baki da mutunci baki da ɗa'a hajja kike cewa ta cuce ki sai ko ya zuge ganyen baki daya ya shiga dan karamin dukan da aka kira dukan mutuwa wanda tun da nake a rayuwata ko makamancinsa ba a taba kwatanta min ba amma bakina bai mutu ba bai huta ba da faɗin hajiya kin cuce ni kin raba ni da muradin da na ciwa rayuwata ba zan taɓa yafewa ba muddin rayuwata hajiya ta soma kuka da idonta a yayin da ta kama hannun barau ta ce kyale ta hakan nan fa'iza ba ta cikin hankalinta ka kyale ta na ce kada ka yi abin da za ka zo kana nadama in kuma ba ka bari to ka sauke zuciyarka a kai na, ka ƙara samun dukan baba barewa yadda tsumagiyar ya waje fu kamar kububuwa jikinsu har tsuma yake na tabbatar da baba ne yau sai dai a ɗauki gawa ta in ya so shi ma a kashe shi hajiya ba ta yi fushi ba ta kama ni za ta miƙar da ni cikin kurarin kuka na ce kada ki kuskura ke taɓa ni daga yau ba za ki sake gani na ba balle ki iko da ni ki tuna uba na kika haifa ba ni ba don haka ko kashe ni aka yi babu ruwanki sai zanira da ummi suka saki kuka fa'iza kina da hankali kuwa na ce kwarai baba mun tare da an ta hawa ke rabon ciwon hauka har na je kaduna na samu ko me za ku ce ku ce wallahi ba ni ba zaman aure da fa'izu jini ke bulbula ta hanci na yana shiga baki na inda baban giwa ya shaɗa min dalbejiya a kan hanci na kai hannu na share a inda na zaru jajayen idanuna da suka kumbure suka suntume suka yi jajir na ce ku ɓace mun da gani ko in kakkarya ku na rantse yanzu nan manyan munafukai algungumai ai da ku aka kulla komai amma babu wadda ta gaya mun tsakanina da ku sai Allah ya isa ai kamin in rufe bakina sai na nemi kowaccen su daga yaran har manyan na rasa na ci gaba da kuka ban ko damu da raɗaɗi da zogin da jikina ke yi min ta ko'ina ba murya ya yi aliyu daga tsakar gida ya tabbatar min ya shigo gidan a yanda ummi ke faɗa mishi cikin kuka yaya aliyu fa'iza fa ta haukace waɗannan su ne kalamai mafi firgitarwa da aliyu na na'ibi ya taɓa ji a tsayin rayuwarsa baya ga dogon salati da ya ja ya dire ya tsarkake ubangiji ya yi wa annabi salati sai ya sanya hannu ya zare hularsa da takalmi ya ce tana ina hajiya da ke sharɓar kuka zaune a ƙofar kicin ta yi masa nuni da hanyar sto aliyu ya shigo a hankali ya kunna fitilar da na kashe ya zauna gefe na a hankali ya dubi yadda na yi jina-jina face-face cikin hawaye jini da majina ya matsu kwallar da ta tara masa cikin ido ya ce shin wane ne da wannan ɗayan aikin haka ba'iza na ja shi shekar kuka cikin dasasshiyar muryar da ta dushe gaba ɗaya kaɗan kenan tun yanzu kan ɗan da kowa ke so nan gaba in na ɓata wa fa'iz mai yiwuwa a naƙasta ni ko a hura wuta a babbaka ni ko aliyu ba dukan kawo wuka ba to ko yanka ni dangi za ku yi gunduwa gunduwa ba na auren nan na gwammace in biya wandan didaddi in yi ƙarashin rayuwata a matsayin matar fa'iz aliyu ya kaskantar da murya ya ce fa'iza ai abin bai yi zafin haka ba kash ki bar furta kalman nan ta dandi ba don ni ba ba don halina ba ba don halinsu ba su duka iyayenmu sai don darajar da Allah ya yi miki ta ya mace mai cikar mutunci yar manyan mutane kuma yar gidan mutunci kamar na abubakar su waɗannan da kika bi kika tadawa hankali me ruwansu ne me ya shafe su aure dai sun yi kuskuren ɗaurawa amma igiyar warware shi da kwance shi ba ta hannunsu balle su kwance ko su warware duk wannan kakabi da zagi da tashin hankali ba nasu ba ne ba su ya kamata kiwa ba tsakanin ki da fa'iz ne can amma ina ruwan ummi hajiya ko zanira na galla masa harara na ta to shi ina na gan shi balle in yi mishi yaya aliyu ni kan yadda nake ji a zuciyata baki ɗayan danginmu nake jan haushi har kai ɗin wallahi murmushi ya rausa yadda kai to ta ina laifin wani ke shafar wani har da yaya aliyu fa fa'iza fa'iz shi ya nemi aurenki da kansa domin ya gyara zumuncin ku da ya gurbata a baya ban san sadda na lailayo ashar ba na ce zumuncin me indai wannan shi ake kira gyara zumunci to ba shi ba ne sai dai ƙara lalata shi na ji zan iya yafe fa'izu duk abin da ya yi mun amma ba ta hanya aure ba in dai har an yadda a raba auren nan yan auri dr nazir to na yafe wa fa'iz duk abin da ya mana baya aliyu ya ce a da har an tayan min da hankali da aka ci da ni wai fa'iza ta ta haukace ashe lafiyar ƙanwata lau to share hawayenki ki batta da haƙarƙari tun da kin ce haka kenan. yanzu abin da za a yi fa'iz za ki yi wannan bayanin ta lalama da salama da kwantar da hankali kin san an ce mai nema shine a ƙasa har kullum don haka kada ki ji komai don kin roƙi fa'iz wani abu wannan haƙƙinsa ne a yanzu shi ke da ikon yi koki don haka dole ki aji rawanin ƙiyayyar gefe ki roƙi fa'iz kin gane yanzu fa'iz fa ya canza ba shi da wannan muguwa a zaluma fuskar da kike baɗi. ki tsoron ki ma ki ji kin san an ce abin da ya baka tsoro wata rana zai baka tausayi Ba ki ga ya kasa zuwa ba amma ina ruwan su zanira ummi da tsohuwar allah hajiya hadiza na girgiza kai hawaye na zuba na ce yaya aliyu kai kaɗai ke so na a cikin gidan nan tun da har ka goye da bayana ka gane abun da nake so su gane suka kasa ganewa wato fa'iz ba mijin aure ba ne ba masoyi ba ne abin neman tsari ne don haka na ɗauki shawararka ka je ka bai wasu hajiya haƙuri domin na zage su sosai